radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله صل وسلم وزد وبارك على رسول الله bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio bewatch hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da kowa cikin wannan fotar wacce ita ce ta farko a wannan rana da fata an tashi lafiya to abin da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu su ne shirin nan na wato to abin za mu gabatar muku a cikin shirin namu sun kunshi labarin duna da dume su sai kuma shirin na jaridun mu na yau daga nan kuma za mu kawo muku duniyarmu a yau sai shirin nan naku na muryoyin masu saurare sannan kuma amsoshin tarbiyya sannan mu karkare da shirin nan na afirka a yau to da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa domin sauran dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio Hausa BOH da ke karkashin Hausa TV a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe biyar da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon GMT da kuma kasar Ghana akan bita. 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz biyar shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe shida da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz biyar. a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 yanzu ga tahir amin raji dauke da labarin duniya da dume-dumensu. su A labaran duniya da farko ga kanunsu iran a shirye take ta tattauna da amurka dangane da yadda za ta sake dawowa cikin yarjejeniyar jcpoa sojojin habasha sun nosa zuwa babban birnin lardin tigray a fafatawarsu da 'yan tawayen jihar amurka ta ɗage haramcin tashin jiragen sama samfurin boeing 737 max yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasa iran muhammad jawad zarif ya bana cewa har yanzu amurka memba ce a majalisar ɗinkin duniya da haka idan ta cika alkawulan da ta ɗauka a cikin ƙudurin majalisar mai namba 2231 iran a shirye take ta koma kan alkawulan da ta ɗauka a cikin ƙudurin majiyar murar jihar musulunci ta iran ta nakalto zarif yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa idan ƙasar amurka ta kuduri aniyar komawa cikin yarjejeniyar jcpoa iran a shirye take ta tattauna da ita kan shirin komawarta cikin yarjejeniyar a ranar 8 ga watan mayun shekara ta 2018 ne shugaban ƙasar amurka mai ci donald trump ya fidda ƙasar amurka daga yarjejeniyar ta ƙasa da ƙasa wacce aka fi sani da jcpoa da nufin tilasta a ƙasar iran sake shiga wata sabuwar tattaunawa da ita sanadiyar haka ne amurka ta ɗora wa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar sai dai ta kasa tilasta a ƙasar iran sake shiga sabuwar tattaunawa da ita har yanzu rahotannin sun bayyana cewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka joe biden ya yi alkawalin komawa cikin yarjejeniyar idan ya shiga fadar white house gwamnatin kasar habasha ta ba da sanarwar cewa sojojin kasar sun nosa zuwa babban birnin lardin tigre mekelle bayan sun fatattaki 'yan tawayen kungiyar tplf a cikin fafatawa tsakaninsu makonni biyu da suka gabata firaministan ƙasar Habasha Abi Ahmed ya faɗa wa kamfanin jinnacin labaran Reuters kan cewa suna samun nasara kan mayakan 'yan tawayen sana halin yanzu suna kilomita 200 kacal daga babban birnin lardin wato Mekele. Sai dai ɗan tawayen TPLF sun musanta cewa gwamnati ta sami nasara a kansu sun kuma sha alwashin hana sojojin ƙasar shiga babban birnin lardin. 'Yan tawayen TPLF dai sun zargi sojojin gwamnati da kashe fararen hula da kai hare-hare kan gidajen mutane a yayin da sojojin sun dage kan cewa suna kai farmaki ne kan sansanin 'yan tawayen jihar ne wanda suke ɗaukar fararen hula a matsayin garkuwa abi ahmed ya cire 'yan kabilar tigre daga manya-manyan mukamai na harkokin tsaron ƙasar habasha sannan ya gurfanar da wasu daga cikinsu a gaban kotuna saboda zarginsu da cin hanci da harshawa da kuma satan kudaden jama'a bayan da ya hau kan kujerar firaminista ƙasa a shekara ta 2018 gwamnatin ƙasar amurka bayan haramcin tashin jiragen sama samfurin boeing 737 max na watanni 20 da ƙarshe a jiya laraba ta ɗage haramcin bayan kammala ayyukan gyare-gyare waɗanda suka haddasa faduwan jirage guda biyu irinsu a shekara ta 2018 da kuma 2019 kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto steve dixon shugaban hukuma mai kula da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasar amurka yana faɗar haka jiya laraba ya kuma kara da cewa kamfanin ya fidda bayani na ƙarshe dangane da tanadin da ake bukata na sake tashin jiragen saman ta bangaren horaswa da sauran wasu kayakin aiki a jiragen steve dixon ya kara da cewa an yi duk abin da ya kamata a yi don ganin jiragen saman ba su sake faduwa saboda dalilan da suka sa irin wa'annan jiragen suka fadi a kasashen indonesia da kuma habasha a baya kamfanin boeing dai ta yi asarar dala amurka biliyan 20 saboda wannan matsalar wacce ita ce matsala mafi girma wacce kamfanin ta fuskanta a tsawon tarihin kafuwarta sai dai rahotanni sun bayyana cewa iyalan fasinjoji 346 da suka rasa rayukansu a hatsarorin irin waɗannan jirage guda biyu a ƙasashen indonesia da habasha ba su amince da sake tashin jiragen saman ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran fafatawa tsakanin sojojin haya masu goyon bayan tsohon shugaban kasar yemen wanda yake samun goyon bayan kasar saudiya da kuma sojojin haya masu samun goyon bayan haɗaɗɗen daular larabawa ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla hamsin a kudancin kasar yemen majiyar murya jihar musulunci ta idan ta nakalto kamfanin dillacin labaran rasha today yana cewa fafatawa tsakanin kawayen guda biyu a da ya kai ga mutuwar mutane akalla hamsin da kuma jikata wasu casa'in a garin zangbor da ke lardin abin na kudancin kasar ta yemen labarin ya kara da cewa a cikin 'yan kwanakin da suka gabata gwamnatin kasar saudiya ta kai kayakin yaƙi zuwa lardin hazar maut sannan ta tura wasu ƙananan jiragen ruwa zuwa bakin ruwan almahar. kasashen saudiya da haɗaɗɗen daular Laraba dai suna takaddama dangane da ikonsu a ɓangaren ƙasar yemen da suke mamaye da shi ofishin jakadancin kasar amurka a birnin bagdaza na kasar iraki ya fi da sanarwa wacce take tuhumar gwamnatin kasar iran da hannu a cikin faduwar rokoki a yankin green zone na birnin bagdaza inda ofishinsa yake majiyar muryar jamhuriyar musulunci ta iran ta nakalto ofishin jakadancin yana farar haka a wasu bayanan da ya fitar a jiya laraba inda yake cewa ƙungiyoyi masu goyon bayan ƙasar iran a cikin ƙasar ta iraki ce suka cilla rokoki akan ofishin jakadancin a daren talatin da ta gabata ce da rokoki guda bakwai suka fada a tsakiyar birnin bagdaza babban birnin ƙasar ta iraki inda hudu daga cikinsu suka fada a cikin yankin green zone inda ofishoshin jakadancin amurka da wasu ƙasashe suke masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla bayan da aka gama sauraron wato labaran duniya sai kuma a gya zama domin a ji shirin nan na leƙa jaridunmu ne tare da aminu ibrahim kyawa mu jaridunmu na yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu leko muku jaridun da ake bugawa a tarayyar najeriya da wasu kuma da ake bugawa kasashen nahiyar afirka amma da farko bari mu fara da najeriya inda za mu leko muku jaridar daily trust inda ta kawo labarin cewa za a cikawa najeriya a jihunta da dala miliyan 300 da kuma fan miliyan 60 wanda a bata da ibori suka a ingila da ireland mataimakin daraktan ya zace da muhalli tattalin arzikin afirka leo atapko ya bayyana cewa kwanan ingila ta dumbuza wa najeriya fan miliyan 60 wanda tsohon gwamnan jihar delta james ibori ya ce ya ɓoye a london ibori wanda ya yi gwamnan delta jiha mai arzikin fetur daga shekara ta 1999 zuwa 2007 ya yi zaman kurkuku a ingila lokacin da kotu ta bada umarnin a kama shi laifin warkalla na jigilar kudaden haram cikin kasar daga nigeria kuma ya kara da cewa akwai dozin zutun kudi har dala miliyan 300 da kasar ireland za ta maido wa najeriya a kwanan nan daga kudaden da tsohon shugaban mulkin soja na kasar janar sani abacha ya sata ya ɓoye a can kasar to yanzu za mu nufi kasar habasha inda za mu daga jaridar ta mareja da ke cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce an yi kisan kiyashi a yankin mai kadara da ke gundumar tigre ta ƙasar ta habasha kungiyar ta amnesty international a cikin bayan da ta fitar ta ce tana da tabbacin an kashe mutanen da adadinsu zai iya kaiwa ɗaruruwa ta hanyar soke su da wuka a ranar tara ga watan nan na nuwamba a garin mai kadara da ke kudu maso yammacin gunduma tigre ta kasar ta habasha shaidun ganin ido sun faɗa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin cewa babu alamar harbi da bindiga ko kaɗan a tare da mamatan to sai kuma jaridar premium times ta kawo labarin cewa Ƙungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ASU ta ja kunne kuma ta bayyana cewa mahukunta a Najeriya su daina sharawa jama'a ƙarya game da abin da ke tsakaninsu da ya jefa su yajin aiki. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU ta ja kunnen gwamnatin tarayya dangane da abin da ta kira shahara ƙarya. Da rashin bayyana hakikanin abin da ke faruwa dangane da yajin aikin da kungiyar take yi kan rashin aiwatar da jinin da suka cimma tsakaninsu da gwamnati a shekara ta da tara, kungiyar ta kuma soki kirarin gwamnatin tarayya na cewa ta cimma yarjejeniya da suka yi wanda ya jawo shigar su yajin aiki tun watan fabrairu da ya gabata daga ƙarshe kungiyar ta roki iyayen ɗalibai da su mara musu baya tare da jawo hankalin gwamnati ta bi a hankali wurin bayyana musu hakikanin abin da ya kamata ta bayyana musu na gaskiya abin da ke faruwa da kwanta da kufa wajen ci gaba da daukan alƙawura da ba sa iya cikawa wanda kamata ta mai da hankali wurin ganin an shawo kan matsaloli da ke tsakaninsu wanda su malaman jami'an suke bukata a biya musu kafin su koma makaranta su ba da karatu ganin cewa an ɗauki lokaci ɗalibai suna zaune a gida ba tare da komawa makaranta ba yanzu za mu nufi ƙasar sudan da za mu daga ta sudan tribune take cewa tawagar majalisar oli ta tsaron ƙasa amurka ta soke ziyarar da ta shirya kaiwa ƙasar cikin gaggawa jaridar sudan tribune ta ɗauki labarin da yake cewa tawagar majalisar oli ta tsaron ƙasa amurka wacce aka shirya cewa a yau alhamis ne dati ziyarci khartoum ta soke wannan ziyarar cikin gaggawa ta ce ga dukkan alamu dambaruwar siyasar da amurka take fama da ita ne musabbabin ɗage ziyarar cikin gaggawar to sai kuma jaridar premium times inda ta kawo labarin cewa gwamnan ibonyi ya fice daga jam'iyyar pdp ya koma jam'iyya mai mulki ta apc gwamnan jihar ibonyi david omahi ya fice daga jam'iyyar pdp ta da tsunduma cikin jam'iyyar apc mai mulki bisa zargin da yake yi na cewa jam'iyyar pdp ta gaza wajen wanzar da adalci a shiyar da yake wannan matakin nasa na zuwa ne kasa da kwanaki goma da aka yi ta yada jita-jitan hakan sai dai ajiya ya shirinta a hukumance cewa ya fice daga pdp gwamnan wanda ya fice don shiga apc ajiya tare da mukarbansa da magoya bayansa ya shaidawa manema labarai cewa ya fice daga jam'iyyar ta pdp ne saboda rashin adalci da suke nunawa a shi yadda yake da yake ganawa da yan jaridu kuwa ya faɗi cewa bai yi nadamar komawa apc ba ko kaɗan ya ce rashin adalci jami'ar pdp take nunawa a yankin da yake wannan ne ya jawo ya yanke shawarar ficewa daga jam'iyyar domin komawa apc inda yake tsammanin zai samu adalcin da yake nema masu tsare ƙarshen shirin jaridun namu na yau kenan. Kuma da yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai a gya zama domin a shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyin ku na tarbiyya a nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamar yadda aka saba tahir amin ne zai kasance tare da ku a cikin shirmu na yau Madala masu sauraro tambayar mu ta tarbiyya a yau ta fito ne daga hannun sama'ila gwaram wanda yake buƙatar a yi masa ƙarin bayani dangane da tarbiyya to malam sama'ila ga ansan da muka tattara maka kamar haka tarbiyya ta bambanta daga al'umma zuwa al'umma ma'ana abin da ke da kyau ga wasu mutane ba lalle ba ne ya zama yana da kyau ga wasu amma akwai wasu abubuwa da suka dace da kowa kuma su ne muke muke son mu bayyana a shirin namu na yau na farko shine wato cusawa yaro tsoron allah hanyar cusawa yaro tsoron Allah kuwa shine sanar da shi Allah ɗin kansa da abin da ya yi umarni a yi ko kuma a bari a duk lokacin da yaro ya zama mai tsoron Allah da ƙoƙarin yin abin da Allah ya yi umarni da kuma barin abin da ya hana tarbiyyarsa za ta zo wa iyayen da sauƙi ko yaro na tare da su ko ba ya tare da su sannan cusawa yara son ilimi kasancewa ilimi shine ginshikin rayuwa ko hasken rayuwa to haƙƙin iyaye ne su muhimmanta ilmantar da ilimi wajen tarbiyyar 'ya'yansu su yi wannan ta hanyar mai da hankali ga ilmantar da 'ya'yansu da kuma su kansu iyaye ya kamata su ɗauki ilimi a matsayin haske mai haskaka rayuwa ta kowane fanni ba wai kawai don neman aikin abin duniya ba har ila yau dole iyaye su kasance abin koyi ga 'ya'yansu ma'ana a nan duk wani abin da iyaye za su yi ya kasance irin abin da suke son 'ya'yansu su yi ne domin shi yaro ya fi koyon abu a aikace fiye da abin da za a gaya masa misali in har uwa ba ta son yaranta su koyi zagi da sauransu to ta fara da kanta iyaye su kasance masu girmama 'ya'yansu wato al'adar hausawa yara su kasance masu ji da biyayya amma ba su da ikon yin tambaya a cikin al'amuran rayuwa wannan al'ada ba ta da kyau ya dace yaro a rika masa kamar kowa zai zamanto yana da ta cewa a cikin al'umma sai dai manya su kasance suna kula da al'amuran da yaran suke yi da kuma gargadi da daidai daidaita al'amura don su kasance kamar yadda suka dace yin haka na bawa yara daraja don sanin darajar da suke da shi da kuma koyon yadda za a yi hulɗa da jama'a in an fito ko an shiga duniya girmama yaro yana daga cikin wato hanyoyin tarbiyya masu muhimmanci har ila yau yawan kula da abin da yaro yake yi yana da kyau a matsayinmu na masu kula da 'ya'yanmu ya zama lallai dole mu kula da duk wani abin da yaro yake yi na san yana da wahala amma wajibi ne in har ana son a yi tarbiyya da kyau to dole a yi haka kula da yaro baya nufin hana shi sakewa abin da yake yi ko yake aikatawa ya zama daidai gwargwadon iyawa a kowane lokaci wannan zai bada iko na sanin halin da yaro yake ciki sannan in yayi ba daidai ba sai a gyara masa har ila iyaye su guji yin munanan kalamai akan yaransu kowa san cewa addini wato mugun baki bai da kyau yaro idan ya sosa wasu iyaye rai musamman iyaye mata sai ka ji suna Allah wadaranka ne ko kuma la'anin ne da dai sauran munanan kalamai wanda suna iya bin shi sai ka ga yaro ya shiga yin taurin kai ba zai saurari kowa ba ya zamanto bai da mutunci kuma bai ganin mutuncin wani mutum kuma da ƙarshe a rasa yadda za a yi da shi To Allah ya kiyaye. Sai kuma a koyawa yaro girmama na gaba da shi. In ka ga yaro na girmama na gaba da shi, to ya gani ne ana yi. Iyaye dole ne su nuna wa 'ya'yansu muhimmancin girmama babba ko da daga ina yake, daga ƙauye ne, birni ne, talaka ne mai kuɗi ne addinin su ɗaya ne kabilan su ɗaya ne daga ɓangare guda suka fito da da sauransu idan iyaye da suka yi haka a aikace to yaro shi ma zai yi da ƙarshe koyawa yaro yaro kyauta ta hanyar aikatawa tarbiyya ta kunshi rayuwa ce gaba ɗayanta saboda haka komai ya kamata yana ciki kyauta a bace mai kyau ya kamata yara su fahimci cewa mutum yawan bayarwa ba wai mai yawan roƙo ba iyaye su kasance masu kyauta don nuna wa yara muhimmancin kyautar ta hanyar aikensu su kai kyauta ga 'yan uwa da abokan arziki da dai sauransu kuma kar a yarda a rika yin gori idan an yi kyautar saboda yara suna ji suna iya ɗaukar wannan halin da bai da kyau shine wato a bayar sannan a yi gori kuma su ma in sun tashi za za su yi haka ne kawai to da fatan Allah ya bamu ikon tarbiyyantar da 'ya'yanmu kamar yadda ya dace malam Sama'ila Goram da fatan ka wadatu da wannan abin da muka tattara maka da fatan masu sauraron mu na amsoshin tarbiyya sun ji daɗin wannan shirin a halin yanzu masu sauraro anan za mu dakata sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa wabarakatuh an gaida tahir amiraji yanzu kuma ga hassan barka dauke da shirinsa na muroyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa biyu a daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala rakatu murya jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman salisu mani suya daga kano nigeria ina mika sakon ta'aziyya ta ga al'ummar siriya baki ɗaya da gwamnatin siriya kan rasuwar muallim allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa allah ya sa ya huta sannan ko kuma abokan aikin ku gaba ɗayan ku ina muku fatan alheri allah ya bar zumunci na gode kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin ta a jamhuriyar niger akwai wata gidauniya da ake ce ma gidauniyar mo ibrahim wadda ke ke mai da hankali akan ci gaban demokaradiyya da mulki na gari da kuma kare hakkin dan adam wadda gidauniya ta hudda wani rahoto mai cewa a cikin shekaru goma a karo na harko a nahiyar afirka an samu ci gaba a bangaren kyakkyawan mulki mulki da eh, barin shari'a ta yi aikinta da kuma kare hakkin bil'adama na ce to yana ga ita wannan gidauniya wurin da wuraren da ta yi binciken ta babu jamhuriyar Nijar ko dan kuwa a Nijar dai na gode suna na mamman biniya yakubu awashe daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu hasa barka da warhaka fatan kuna cikin koshin lafiya. Naku mai magana Umar mai lemu bakin likita dutse da magaram zandar eh, ra'ayina a kan 'yan siyasanmu na ƙasa ta nijar dangance da abubuwan da yake wakana a yanzu mu dai da allah dan annabi muna zaune cikin ƙasa lahiya lau talakawa kansu a haɗe babu tashin hankali babu gaba babu bangaranci babu ƙabilanci to 'yan siyasa kowa allah kowa annabi ku yi siyasar ku kar wanda ya kawo mu bambanci da ƙabilanci da wariya ko kuma a'a wata gaba ina kira ga 'yan uwana matasa sababbi waɗanda suke sabo shigowa harkar siyasa siyasa kar a sa ku siyasa a baka dan kuɗi da dan babur ko kuma wata mota ku ɗauki siyasa gaba ce ko kuma wani abu na kabilanci ko kuma na wariya a'a siyasa daban ba mu yaƙi ba mu gaba muna zumunci muna zauna lahiya naku mai magana umar mai lemu bakin likita dutse da magaram zandar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na da jamhuriyar musulunci na Iran. Ta fatan kuna cikin ƙoshin lafiya a aiki kuna tare da mai sauraron ku Isa Musa wanda aka sani da suna Isa Rezo daga Nyame babban birnin Nijar. Gaskiya ra'ayina da zan ba da game da hukumomin mu na Nijar. Hukumomin mu na Nijar Allah ya saka muku da alkhairi. Game da kin mai da dangantaka da Isra'ila. Ƙaryar da kafofin watsa labaru suka yi na cewa Nijar na tattauna da Isra'ila. mu ci allah ya saka mu kuma mu ga wannan kafofin na karya sannan kuma ai ga gaskiya ta tabbata to ubangiji allah ya sa ku jajirce da daɗi da ciwo ka da mana dangantaka ga wannan haramtacce ƙasa ta isra'ila Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mure musulunci ta Iran ne magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai da magaram. ina so ku bani dama dan yi tsokaci dangance da siyasar mu ta kasar mu Nijar ganin cewar zaɓe yana karantarwa kusan a kaɗa gangar siyasa ta kusa to gaskiya yau ina ba da haƙuri ne ga wasu 'yan takarkar wanda da aske zo gaban goshi aka musu wannan hukunci na dakatarwa to gaskiya abin bai zo mu ba da mamaki dama ita siyasa haka ta gada to da fatan duwan da ya kasance ya faɗo a wannan dakatarwa zai yi haƙuri ganin cewar a da yaushe kadara idan su riski wa ya yi haƙuri ya yi haƙuri ganin cewar idan bai yi haƙurin kuma abin da zai biyo baya ya fi haka su tsaya su yi haƙuri idan da su na za su yi mulki nijar zuwa gaba sai su fito su yi takararsu saboda suna da magoya baya ɗari da ɗari a nan kasar mutum ta kuma wannan daman an san za a rina ganin cewa a ko da yaushe idan zaɓe ya tashi sai an tsame wasu an ce ba za su yi ba zaɓe ko ta yi ta haka to ba matsala Allah dai ba mu shugabanni na gari su wanda aka barin Allah ya sa a cikin su ne masu adalcin ƙasar tamu. kuma ina ji hankalin talakawa mu da allah mu rungumi zaman lahiya kada siyasa ta zo ta raba kawunan mu kuma mu koma baya muna koke-koke allah dai ba mu zaman lahiya dan kasar mu ta nijar da ma afirka baki ɗaya na gode miliyan jamhuriyar musulunci magana isu ne ta da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lahiya To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin tun daga nan birnin Agadez nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. sai kuma shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. Shiri ne dai na Radio Hausa VOH da ke tattaunawa da masana ko nazari kan lamurin da ke faruwa a nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi wa ne kan wani rahoto da Bankin Duniya ya fitar mai cewa Nijar ta fita daga ƙasa ta ƙarshe mafi talauci a ƙasashen Afirka na yamma. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance a tare da mu. tumarila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan rahoton da bankin duniya ya fitar mai cewa Nijar ta fita daga matsayin ƙasa ta ƙarshe mafi fama da talauci a ƙasashen Afirka na yamma. hakan dai ya sanya a yanzu kasar ta baiwa kasar saliyo matsayin na ƙasa mafi fama da talauci a yankin rahoton ya ambato cewa nijar ta samu bunƙasuwar tattalin arzikinta a tsakanin shekara ta 2011 zuwa 2019 da ta gabata to kafin mu ji ta bakin masana harkar tattalin arziki kan wannan batu bar mu ji abinda wasu daga cikin 'yan kasar ta nijar ke cewa kan wannan rahoton abin murna ne gare mu me akwai sauran rina a kaba saboda me yasa na ce haka nan akwai abubuwa da yawa wanda yake ya kamata a kula mana da su rashin aiki karatun da kan shi akwai matsalar karatu ya kamata dai gwamnati ta tashi tsaye ta kara kulawa da su lokacin nan ne za a samu a gane ci gaba mun ji dadi sosai a ce Nijar ta fita daga kasashen masu talauci amma kuma akwai sauran gyara matasa a samu musu wurin aiki gyara hanyoyi a samar da ilimi ingantacce a bariki tana yawa ta huta amma a taraka ba ta huta ba mu da wuta ba ishe mu ba ruwa haka hanyoyi haka abincin mu kan shi in ya hausa bai taba sabka kasa ba ya kamata mu san an yi mu tabbatar da mun yi sama mun bar inda muke da amma mu ha'ila ba mu gani a kasa mun ji dadi shi haka din ya yi kyau Nijar ci gaba ya fita cikin masololin da muke ciki yanzu fatan mu dai Nijar kare cin gaba a kula hanyoyin da za a bude matasa su ci gaba a kar karfawa gaba ne ilimi da bunkasu cikin Nijar paske kasan da babu ilimi kasa yana baya kuma a kula da lahiya sante ya samu karbabbo wurin hukumomi da mun Nijar hanyar sa ta ne aka yi nijar ba ta cikin talauci kwata-kwata allah dai sa dai mu bamu san yadda za mu sahura ko ya ci arzikin ƙasa mu dama ainihin mun ɗauki nijar ba tana da talauci wannan kamar lissansi ne suke wannan mu kuma mu ya kamata a tambaya mu talakawa in ta ci gaba a tambayin mu haɗi amma su wancan wanda suke haɗi wani ci gaban su ne daban mu a cikin duniya wallahi babu ƙasar da ta yi nijar arziki To a hannu ɗaya kuma shirin ya gayyato mana da Dr. Musa Dikallamu Muhammadu masanin harkokin tattalin arziki a jami'ar agadis da ke arewacin jamhuriyar ta Nijar da farko kuma na fara da sa kan yadda su masana ke kallon wannan rahoto. To shi dai wanga eh, nazari da kasahi da Bank Mondial ta yi, Bankin Duniya ne ya yi hiddo shi, ya ce Niger, bunƙasa arzikin Niger ya ci gaba. E, shi kuma menene ake ca da bunƙasa arziki kawar duka amfanin da ƙasa take samu eh, da cikin abin da take hidda da cikin abin da take kawo a cikin ƙasa su ne aka gagama a ce eh, tattalin arzikinta to shi kuma wanga bunƙasa da suka bada sun bada shi dai ka wadda a ƙunshi don ba mu iya na shekara ta wagga da ta huce ne amma sun ce eh, cikin tsakanin shekara tsakanin shekara da sha ɗai zuwa shekara dubu da sha tara suka ce niger ta bar hurinta na matsayin ita ce eh, kutal ta baya a cikin ƙasashen afirka na yamma kenan da akwai ƙasa ashirin da biyar da bankin duniya ta ba da kawa kinsu cikinsu lalle a 2018 niger ita ce kawa ta shidda ga ƙarshe basu ta ƙarshe duka sudan ce kenan lokacin nan kuma sierra leone tana cikin ta sha biyu ga ƙarshe amma yanzu da suka yi nazari da kasahi da abubuwan da duka dai suka gaggama sun gano da kawa ita bunƙasa ta ba da jiska uh, 6.3 6,3% na croissance shi kuma sierra leone yanzu ita kuma ita ce adda 4 2% kenan hudu da digo biyu kenan yanzu niger ta guso ta komo gaba cikin kasashen nan waɗanda a baya ta shigo ta yo gaba ta baro sierra leone ita ko ta koma can wancan hurinta na baya don shi ne eh, bankin duniya ya wallaha baske ba mu iya cewa kawai yanzu kalasama ne na na 2019 amma su a kumshe suka bamu abin suka ce tsakanin 2011 zuwa 2019 kowane dalilai ne bankin duniya ya amfani da su kan kasar ta Nijar har ta kai ga farfadowa daga kangin tattalin arzikin to shi kuma wannan eh, bunƙasa eh, kawa rezonkin da sun ka bada abubuwan da suka bada kawo hujja suka ce e sun gano da kawa iko bon governance akwai bajojen fannin iko ana bon governance kuma mulki na gari ya dawo kuma eh, gwamnati ya kawo wasu tsare-tsare da aka ce ma reform yasa waɗannan abubuwa da kuma 'yan eh, bon climat d'affaires a cikin shekarun gana baya kawo in ba dan wannan ciwo da ya zo ya gitta ba niger gaskiya ta yi hurare waɗanda ga iya tarbuwan baƙi da kuma da za a samu wani abu ya shigo kenan duka waɗannan abubuwa su ne suka gama eh, da kuma eh, akwai retombe na petrol shi ma wanda an ce shi ma zuwa gaba bankin duniya ta ce tana tamanin zuwa gaba inda wannan eh, arziki na na petrol da daɗuwar da za shi shi petrol kima zai sa wannan ma bunƙasa ta huce shidda da digo uku ta kai har tara kenan rama kawo bunƙasa in ta kai wajen tara nan har ta kai shifir biyu ma gaskiya eh, duk garin da ya kai haka nan ana ana yaba shi ana cewa yana eh, kawai yana da tattalin arziki To ko ta fannoni ne talaka ko al'ummar ƙasar za su iya gani a ƙasa game da wannan farfadarwar tattalin arziki? Shi wannan eh, bunƙasa arziki na ƙasa in yayi bisa rayuwar mutane ita ma tana ƙaruwa. Saboda mi saboda eh, ana ca le secteur de vie socio-économique rayuwar al'umma ana gani vraiment wasu abubuwa suna retombe bene abin ga ya de retombe de cette croissance kenan ana gani ci gaba ana ganin rayuwar mutane ta sake ba kawa da ba za ta inganta nan ne don shi dai abu ne wanda an kace kuma an yi mamaki basu kasashe waɗanda adda yawan mutane kawai nijar da aka ce eh, to da fecundity kin kawai ya kai duk mace ta nijar da bakwai ka gane kawo to ne wanda kawo duka cikin afirka eh, su niger ne niger da ce aka ca su ne adda eh, waɗannan haifa ta mutane kenan yawan mutane shi kawai yana kawo rage tattalin arzikin nan bunƙasa arziki mai malgare akwai wannan abu sun gani ke ma da ana ca yawan mutane na iya zama tikas ashe ba hakan ne ba yau mutane bai iya zama tikas malgare ke niger na da wannan babban to na fekondite an ga ta gusa ta hito daga kutal na ta shidda ta baya cikin ƙasa ashirin da biyar waɗanda a baya na duniya ta yo gaba da ta yi gaba kuma ta buro ma sierra leone wurinta ka gane ita ku sierra leone ai to da fecondité kin sierra leone eh, yaro hudu ne parfum duk mace yaro hudu da digobi ne an kai kasahinsu mun kuma yaro bakwai aka risahi ga kowace mace kenan eh, ba wani tiks ne ba ba wani abin da gai hana tattalin arziki ne kenan duk abubuwan da za a iya su kara tattalin arziki ga ganin bank mondial a komo bisa ga eh, bon governance a zan mulki na bayan mulki nagari. a zan wasu reform reform abinda an kaga duk yana ka tikas a komo a zamana a gyara shi eh, kuma arziki wanda ga hitowa na cikin ƙasa na ƙasa na kawan man feta kinga da wasu sauransu su ma eh, su a zan sanin kasahin da ake musu saboda a gani ina suke bi sai da rahoton na bankin duniya ya nuna cewa har yanzu dai da sauran na akaba ta yadda talaka zai gani a ƙasa game da wannan ci gaban da aka samu a ƙasar ta Nijar. musamman ta bangaren ilimi da masana'antu da kuma kiwon lafiyar al'umma kamar yadda Dr. Musa Jikallamu Muhammad ke cewa akwai saura aiki saboda har yau don koda da an ce arzikin ya bunƙasa akwai fannin lakwal-lakwal education e fannin makarantu gaskiya akwai saurar ya a releve akwai saura ayyuka da ya kamata a yi saboda eh, ita wannan fannin education école école kinnan eh, a gyara su a gyara a yi tsari cikinsu saboda ilimi ya bunƙasa ya wadaci kowa eh, kuma ya amfani kowa da kuma bayan fannin makarantu ilimi an yi zancen sektar kin industry kenan har yanzu sektar industry yana stade embryonnaire ake ca stade embryonnaire kenan har yau niger eh kawai jinjiri akwai jinjirinci ko kuma karamci na wannan sektar mai bunƙasa eh, industry kenan industry su ne waɗanda masana'antu surtu waɗanda ga kere-kere da waɗanda ga sarrafe-sarrafe a ɗebo wani haci a maida shi wani abu a yi ɗoko wani shinkafa a maida ta wasu abubuwa ko kuma waɗanga legim kim namu mu maida su wasu abubuwa waɗanda ba za su ɓaci ba wani tumatir mu yi shi mu maida shi cikin conserve wadda ba su ɓaci ka gane a sarrafa su wadda mun za mu aiki da su duka shekara muna da komi eh, a duk lokaci muka samu muka tashi abubuwan suna nan gare mu don vraiment an ce Nijar ya kamata kawar bank mondial ta ce gaskiya bisa waɗanga fanni biyu na lakwal da na masana'antun nan sai an koma an kama gyara damara an gyara su don su ci gaba To masu saurare a nan za mu dasa aya a shirin na yau sai kuma nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a cikin shirin Dr. Musa D. Kallamu Muhammad masanin harkokin tattalin arziki a Jami'ar Agarsu da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Nan kuma a madadin kowa da kowa a Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar muku da wannan shirin tun daga nan sun ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya.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 matakin da sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya dauka na kai ziyara zuwa kasar turkiya kan batun yancin addini ba tare da ganawa da jami'an gwamnatin kasar ba musamman shugaban kasar rajab tayyip erdogan akan ya fusata turkawa kwarai da gaske kamfanin dillancin labaran bloomberg ya watsa rahoton cewa sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya kai ziyarar aiki zuwa birnin istanbul na kasar turkiya a ranar talatar da ta gabata ba tare da ganawa da wani babban jami'in gwamnatin kasar ba musamman shugaban kasar rajab tayyip erdogan lamarin da jami'an turkiya suke ganin sa a matsayin cin mutunci a ziyarar aikin da sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya kai zuwa kasar turkiya ya gana da shugabannin addinai na kasar musamman shugaban ɗariƙar orthodox na mabiya addinin kirista amma bai ɗauki matakin zuwa birnin ankara fadar mulkin kasar ba domin ganawa da jami'an gwamnatin kasar musamman shugaban kasar rajab tayyip erdogan wani babban jami'in gwamnatin turkiya a ganawarsa da kafar watsa labaran bloomberg da ya buƙaci a sake sunansa ya furta cewa pompeo ya ƙi amsa goron gayyatar da ministan harkokin wajen ƙasar turkiyya maulud jawish kabosugulu na neman gudanar da ziyara a birnin ankara fada mulkin ƙasar domin zantawa da manyan jami'an ƙasar sai dai pompeo ya amsa wa ministan da cewa idan yana son ganawa da shi to yana iya zuwa birnin istanbul sakamakon haka ministan harkokin wajen kasar ta turkiya ya yi watsi da buƙatar pompeo a matsayin mai da martani kan matakin da ya ɗauka na ƙin girmama jami'an gwamnatin turkiya musamman ganin Pompey yana dab da barin makamansa bayan faduwar jam'iyyar su a zaben shugabancin ƙasar Amurka wannan mataki da sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya dauka na kin ganawa da jami'an gwamnatin turkiya duk da cewa ya sanya kafarsa a cikin kasar su ya kara rubuta wutar rikici da sabanin da suke tsakanin gwamnatocin kasashen biyu sakamakon haka ministan harkokin wajen kasar turkiya maulud kabusugulu ya bayyana ziyarar da pompeo ya kai zuwa birnin istanbul da cewa mataki ne da bai dace ba kuma ya ɗauki matakin kare matsayin gwamnatin ƙasarsa na kare haƙƙi da 'yancin addinai duk da ƙorafe-ƙorafen da ake yi na cewa shugaban ƙasar Rajab Tayyip Erdogan ya ƙara ƙarfafa matsayin masallatai da ayyukan addinin musulunci a ƙasar. A nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar Amurka ta bayyana cewar sakataren harkokin wajen kasar Mike Pompeo ya kai ziyarar aiki zuwa birnin Istanbul na kasar Turkiyya ne daga birnin Paris na kasar Faransa domin tattauna batun 'yancin addini a Turkiyya da karfafa 'yancin gudanar da addini a dukkanin faɗin duniya. Bayanin na ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Amurka ya kara da cewar Mike Pompeo ya ziyarci Turkiyya ce kuma ziyarar aikinsa ta takaita ce a birnin istanbul tare da zantawa da shugaban ɗariƙar orthodox ta mabiya addinin kirista kan batun 'yancin addini a turkiya da yankin baki ɗaya don haka ziyarar ba ta da alaka da siyasa ko batun alakar da ke tsakanin kasashen biyu har ila yau kasar amurka ta kara matakin da sakataren harkokin wajen kasar mike pompeo ya dauka na rashin ganawa da manyan jami'an gwamnatin turkiya a ta bakin wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka da cewa shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan bai da lokacin ganawa da mike pompeo saboda ayyukan da suka sha masa kai a lokacin da pompeo din ke gudanar da ziyarar aikinsa A zantawarsa da manema labarai a Istanbul, jami'in gwamnatin kasar ta Amurka ya yi furuci da cewar jami'an gwamnatin Turkiyya da ministan harkokin wajen kasar Maulud Kabusuglu da kuma shugaban kasar Rajab Tayyip Erdogan sun so ganin sun tattauna da Mike pompey a lokacin ziyarar aikin da ya kai kasar, amma yanayin ayyukan da suke gaban shugaba Erdogan sun hana gudanar da ganawar yana mai jaddada cewa babu wani tsararren shirin gudanar da zaman tattaunawa a tsakanin tsakanin jami'an biyu da aka shirya tun a baya don haka rashin ganawar ba zai haifar da wata matsala ko rashin fahimta ba duk da wannan kewaye-kewaye na jami'in gwamnatin kasar ta amurka amma a ƙarshe ya yi furuci da cewa tabbas akwai saɓani a tsakanin amurka da turkiya kan wasu batutuwa sai dai ba waɗannan saɓani ne suka haifar da rashin ganawar jami'an ƙasashen biyu ba wato erdogan da pompai kuma duk da bullar saɓani a tsakanin ƙasashen biyu hakan ba zai hana gudanar da taimakekeniya a tsakaninsu ba Wannan furuci na jami'in gwamnatin Amurka ya yi hannun riga da wasu majiyoyin labarun Turkiya da suke bayyana cewar shugaban kasar Turkiya Rajab Tayyip Erdogan ne ya ki amincewa da batun ganawa da sakataren harkokin wajen kasar ta Amurka Mike Pompeo a ziyarar da ya kai birnin Istanbul saboda salon da Pompeo ya ɗauka na gudanar da ziyarar aikin ya saba wa tsarin diplomasiya musamman ganin yadda gwamnatin Donald Trump take gudanar da mu'amalar ta da sauran ƙasa. kasashe tuni dama akwai tunanin cewa ziyarar da Mai pompeo zai gudanar a kasar Turkiyya ba zai gana da jami'an gwamnatin kasar ba saboda bahaushe na cewa juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta sakamakon haka wata mai goyon bayan gwamnatin Turkiyya, kubra bar ta rubuta makala tun kafin ziyarar pompeo da a ciki take bayyana cewa a mako mai zuwa ne sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo zai gudanar gudanar da ziyarar aiki a birnin Istanbul, amma ba zai gana da shugaban kasar Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ba ko wani babban jami'in kasar. A fili yake cewa kafin gudanar da ziyararsa a birnin Istanbul, sakataren harkokin wajen kasar Amurka Mike Pompeo a ranar Litinin da ta gabata a zantawarsa da jaridar Le ta kasar Faransa ya bayyana cewar an shirya zai gana da shugaban kasar faransa emmanuel macron kan abin da ya kira matakan da shugaban kasar turkiya yake ɗauka na wuce gona da iri yana mai nuni da cewa turkiya tana tallafawa azerbaijan kan sabaninta da armenia dangane da sabaninsu kan nagorno karabakh da kuma matakin da turkiya ta ɗauka na tura mayaka zuwa ƙasar libya gami da yankin gabashin tekun mediterania pompeo yana cewa dole ne amurka da ƙasa. kasashen yammacin turai su haɗa ƙarfi da ƙarfe su gamsar da rajab tayyip erdogan cewa irin matakan da yake ɗauka sun yi hannun riga da manufofin al'ummarsa a nashi bangaren shugaban kasar faransa emmanuel macron ya bayyana cewa yana goyon bayan Pompeo cewa turkiya a halin yanzu ta ɗauki matakin wuce makaɗi da rawa da hakan ke matsayin wuce gona da iri a nata bangaren ita ma gwamnatin turkiya tun a watan satumban da ya gabata ta buɗe wuta kan sakataren harkokin wajen kasar amurka mike Pompeo, kan matakin da ya ɗauka na kai ziyarar aiki zuwa yankin girkawa a cyprus inda ya tattauna da mahukuntan yankin kan batun ɗage rage takunkumin kasar amurka na hana sayar da makamai kan gwamnatin yankin inda turkiya ta yi da hakan tana mai mayar da martani da cewa mike pompeo ya kai ziyara zuwa jamhuriyar turkiya ta arewa cyprus kuma yana batun ɗage takunkumin sayar da makamai kan yankin lamarin da ke matsayin ƙara rubuta wutar rikicin yankin wasu masu fashin bakin siyasa suna cewa akwai yiwuwar matakin da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya ɗauka na kiran joe biden ta hanyar wayar tarho kwanaki uku bayan da kafofin watsa labaran amurka amurka suka bayyana cewa ya lashe zaben shugabancin kasar amurka domin ta yashi murnar nasarar da ya samu yana da alaka da matakin da sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya dauka da kin amincewa da kai ziyara zuwa birnin ankara fadar mulkin kasar turkiya domin ganawa da mahukuntan kasar a ziyarar da ya kai turkiya a gefe guda kuma wasu na ganin cewa dambaruwar siyasar amurka kan zaben shugabancin kasar ba zai tasirin da zai katange mike pompeo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 tahiraji ya sake dawa dauke da maimacin labarin duniya ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa har yanzu amurka memba ce a majalisar ɗinkin duniya don haka idan ta cika alkawulan da ta ɗauka a cikin ƙudurin majalisar mai namba biyu biyu uku ɗaya iran a shirye take ta koma kan alkawulan da ta ɗauka a cikin ƙudurin majiyar murya jihar musulunci ta iran ta nakalto zarif yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya laraba ya kuma kara da cewa idan ƙasar amurka ta kuduri aniyar komawa cikin yarjejeniyar jcpoa iran a shirye take ta tattauna da ita kan shirin komawarta cikin yarjejeniyar a ranar takwas ga watan mayun shekara ta 2018 ne shugaban ƙasar amurka mai ci donald trump ya fi da ƙasar amurka daga yarjejeniyar ta ƙasa da ƙasa wacce aka fi sani da jcpoa da nufin tilasta a ƙasar iran sake shiga wata sabuwar tattaunawa da ita sanadiyar haka ne amurka ta ɗora wa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar sai dai ta kasa tilasta a ƙasar iran sake shiga sabuwar tattauna da ita har yanzu rahotannin sun bayyana cewa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka joe biden ya yi alkawalin komawa cikin yarjejeniyar idan ya shiga fadar white house gwamnatin ƙasar habasha ta ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar sun nosa zuwa babban birnin lardin tigre mekelle bayan sun fatattaki 'yan tawayen ƙungiyar tplf a cikin fafatawa tsakaninsu makonni biyu da suka gabata Ministan ƙasar Habasha Abi Ahmed ya faɗa kamfanin jinnacin labaran Reuters kan cewa suna samun nasara kan mayakan 'yan tawayen sana halin yanzu suna kilomita 200 kacal daga babban birnin lardin wato Mekele. Sai dai 'yan tawayen TPLF sun musanta cewa gwamnati ta sami nasara a kansu sun kuma sha alwashin hana sojojin ƙasar shiga babban birnin lardin. 'Yan tawayen TPLF dai sun zargi sojojin gwamnati da kashe fararen hula da kai hare-hare kan gidajen mutane a yayin da sojojin sun dage kan cewa suna kai farmaki ne kan sansanin 'yan tawayen jihar ne wanda suke ɗaukar fararen hula a matsayin garkuwa to masu raro da haka muka bi abubuwan za mu gabatar muku amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah kai mu da lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu.